A Najeriya tun lokacin da jam'iyyun nan guda goma sha biyu ƙarƙashin jagoranci Dr. Bradford Onyebuna na Advanced Congress Democracy wato ACD suka fito fili suka ce za su ƙauracewa zaben Najeriya idan hukumar INEC ta dage cewa sai ta amfani da na'urar nan da ke tantanke waɗanda za su kada ƙuri'a wato kadirida 'yan jam'iyyar APC da PDP suka kusan cin kwalar juna dangane da wannan al'amari. inda jam'iyyar apc take zargin cewa wannan wani bangare ne na jam'iyyar pdp wato jam'iyyar goma sha biyu masu yunkurin hana a yi zaɓe da na'urar kadirida domin pdp wai ta shahara wurin yin magudi dangane da haka ne kaftin muhammad bala jibrin na jam'iyyar apc yake bayyana min a tattaunawa da ne da shi a abuja cewa babu shakka su suna da hujjoji da za su dogara a kai cewar babu shakka jam'iyyar pdp ce uwar waɗannan jam'iyyu guda goma sha biyu da ke yunkurin dukusar da sha'anin zaɓe a cikin najeriya domin za a hana su yin maguɗi. to na farko dai jama'a ya kamata su san cewa daman mun sha faɗa cewa ita jam'iyyar pdp tana da wasu jam'iyyu sun kai goma sha uku nata ne jam'iyyun ta ne aljihunta suke saboda haka wannan suna cikin waɗannan jam'iyyun duk abin da suka faɗa bai ba mu mamaki ba bai kuma zamo wani abin da damu ba ma tunanin cewa zai zo ba. eh to amma ita jam'iyyar pdp bata ce bata ta goyon bayan amfani da wannan tsarin ba to a da munafurci ba za su fito PDC ba suna da wadda za su musu wannan aikin to amma baka ganin suna da hujja cewa amfani da wannan na'urar shina tattare da matsaloli ya kamata a tsaya a duba domin a yi abun da zai inganta zaɓe ba ya kawo rudu ba matsala ɗaya ce a cikin kadiri da pdp ba za su yi magudi ba shine a matsalar kawai ka da wannan ba wani matsala a ciki amma yi maganar magudi a najeriya ba yan pdp ko wata jam'iyya ɗaya tilo ke yi ba kusan kowane ɗan siyasa ya samu dama yana iya yi ko a masallaci akwai limami ko a coci akwai fasto saboda ka PDP ita ce babbar jami'a wajen yin magudi saboda ka ita ce ta sanya da za su yi mun ji suna faɗa PDP din suna cewa su ba su son ai zaɓe da permanent voters card wato kati na dindindin mai shiga cikin kwamfuta kuma ba sa so amfani da wannan injin mai auna katin kai ce kayi screening kayi accreditation ba su so saboda suna so su yi aringijin ƙuri'a. To amma ya za a yi su yi aringijin ƙuri'a ga duka jam'iyyu ga ku 'yan adawa kuna sa ido kuma za ku iya rakawa ku tsare ku fake din nan da ake ta yi a lokutan baya. Akwai wuraren da ko katin zaben ba a fitar ko akwatin zaben ba a fitar fitarwa ake cika su a ɗaki yi pdp suna wannan mun sani ba mu sani ba eh, amma ai ana zargin kowace jam'iyya inda take da karfi tana irin wannan tsari na magudin to ni ban san wannan ba ni dai a jiha ta da na fito da kuma wuraren da na aiki a matsayin dan siyasa aka tura na aiki duk pdp ke magudi Captain Muhammad Bala Jibril kenan na jam'iyyar APC yana tattara da ni a Abuja. A waje ɗaya wani ɗan kwamitin yada labarai na kwamitin takarar Jonathan da na Madisambo na jam'iyyar PDP wato Malam Jafar Sani Bello ya musanta wannan zargin inda yake cewa waɗanda ba su da wani katabus na wurin neman ƙuri'un 'yan Najeriya ke irin wannan zargin. gwamnatin tarayya da take karkashin jam'iyyar PDP ita ta ba da kuɗin da za a biyo waɗannan na'urori masu kwakwalwa na tantance ƙuri'un masu zaɓe. Ina dalili da jam'iyyar PDP za ta kasance tana da hannu cikin kin yadda ko kin amincewa da amfani da waɗannan aibatsade. To ai wasu kila suna ganin kamar fargar jaji ne ba ku gano cewa ga da tsarin zai aiki ba sai daga baya ne yasa ake ta kokarin a kawo wata hanya da za a hana amfani da kadiri daɗin nan. Ta yaya zai kasance fargar jaji bayan ni ɗin nan da kake gani mutum ne da na jima ina da na'ura mai kwakwalwa mutum ne da na jima ina jin labarukan kasashe ina gani a yanar gizo-gizo ta hanyoyin da ake bi wajen amfani da waɗannan abubuwa kuma ta yaya zai zama fargajiya jaji bayan a lokacin da shi shugaban hukumar jaɓe farfesa a tahir jega ya zo ya gabatar da wannan bukata sai da ya fayyace amfanu dalla dalla babu wani abu da ya zama gube ko ya koye ko daga baya aka yi kwafansa. malam jafar sani bello kenan dan kwamitin yada labarai na kwamitin takarar jonathan da na majisambo a jam'iyyar pdp a tattaunawa da ni da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya